Foto na shidda Shari'ar Allah ta faɗa ma'akan Cikin littafi mai tsarki, cikin sashen tsohon alkawali, littafin Jesuwa Sura bakwai aya goma sha hudu zuwa ashirin da shidda, magana Allah ta ce, Washe gari, Jesuwa ya tara mutane duka wuri guda, ya yi masu magana cewa, mutanen A'i sun samu nasara bisa gare mu saboda wani ya yi rashin biyayya ga Allah, amma Allah za shi nuna mana wanda ya aikata wannan laihi har ya jayo mana fushin shi. Jesuwa ya umarci kowace ƙabila ta Isra'ila ta gusu, aka zaɓi ƙabilar Yahuda cewa ita ce wadda ta aikata wannan mugunta. Daga cikin dangin Zerahawa aka ɗauki iyalin Zabdi. zabdi kuma ya guso da iyalin shi maza ɗaya-ɗaya. Daga cikin waɗannan iyali sai aka gane cewa Akan ne ya aikata wannan zunubi. Akan ya bayyana ma Isra'ilawa dukan muguntar da ya aikata, ya kuma ce, Na yi zunubi ga Allah na Isra'ila. A can birnin Yariko, na ga wani kyakkyawan mayahi irin na Babila a cikin ganimar yaƙi. da zinariya da kuma azurfa, sai na ɗauke su na ɓoye a tsakiyar tantinawa. Sa'an nan dukan Isra'ilawa suka ɗauki akan da iyalin shi da dukan dabbobi nashi suka jajjefe su har suka mutu. Bayan haka sai fushin Allah ya juya daga ’ya'yan Isra'ila. Ba'a da bayan haka nan, Allah ya ce majesuwa ya ɗauki dukan mayaƙa su tafi su sake yaƙi da mutanen A'i. a wannan karu suka samu babban nasara suka hallaka birnin Ai tare da dukkan mutanen da ke ciki.